haƙi karantawa za ka hmm? ka karanta Eh, shi ne a yi. wanda ya sayar da layya ya waje ba isa abin nan ɗinsa zurfa ki kan samu shi kenan yawwa in yi mutum ya ɗauki na layyansa ki je ya sayar da ragon layyan to dole ne tun da ragon layyan ɗauki dukiyar nasa ɗaukar da ita ko saboda bai ci cancanta ba sannan kuma yi zai kama da alal musannifu ta arshi aibi, kaman diyan aibi la yamna jaza'a shi ma wannan bai hana tunda diyan ba ta hana aile yadda ta ɗauka amma na ƙasar kai ba ta hana aile yadda dabban ba to amma ai wa dole a zo a baka na kuɗin na ƙasar dabban ka je ka siyo dabba mai na ƙasa baka gana ƙasan ba sai da kai layya da ita to amma wannan na ƙasan ba ta hana ai yi layya da ita kai kan ka ta yi ne dabban ba kana ka ka dabba shi tana da kaza ba ta cika ba don haka ba ka diyan ya zaka da diyan sai yaji bu an ya tasaddaka biha التشبيه هنا بمعنى بما سبق من وجوب التصدق بثمن الأذية والمعنى إذا ذبح مبشر الأضحية ووجد بها عيبا لا يمنع الإجزاء بيعنا وانا أيدي إسوى الليم أي تجوز معه أضحية مثل أن يجدها شرقا أو خرقا ورجع به على بائعه kaga ya koma ya je to kai ka sar min da me na kafa dole sai ka rage ni kaga zai da masa da alshi abida eh, ko eh, fi muqabil ya karbi fi muqabil zalika samanu man na kafati min imati shati alaihi an yatasaddaqa bi bare ce riba kafa ne ba zai kashe kuɗin ya kuɗi da su wala ya lahu صرف آه، وجوه كل منور ويسن تنتا في منافع الشخصية ولا تملكه لأنه بيب الحكاس لأنه بمنزلة بيء شيء منها أي كما سيد دواني أبو نيد تلين وهو ممنوع وأما لو كان العيب مانئا من الانتظار عند عيب النياحان ليبقي شفه المضحي فإنه لا يجب عليه التقدم بعرشه بل يستحب فقط لأن أنا صوت قوي لأن الواجب عليه أن يضحي بشاة أخرى بشاة أخرى بشاة أخرى وقد جاء في أكثر النسخ بهذا في الله eh salima ba to salima ne da na fasaro shi da wato su biho mas'ala mas'ala tawai gari haka da al'arshi aibin yamna'ul ijza dan kuwa ce ka arshi aibin la yamna'ul ijza وهو الذي مشى عليه آه، آه، بئر بهرام والبساطي وهنا لا يلزم المضحي التصدق بفرش الأيدي كذا لأنه يلزمه وقية أخرى بدلها عن أبي الزبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه ما نصنع بإيهاب البدل me za mu yi da fatan dabbobin nan Allah ya sadda ku iyayyaka